خليك جيت يا This is how you get up get. I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 Haka ne baba, to sai an jima.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 అనుకుంటూనే స్లోగా చెడిపోయానే లవ్ లో పడిపోయానే మేరీ ప్యారి మెహబూబా లైలా సరదలే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే പഠിച്ചച്ചാനെ മനസ്സിച്ചാനെ നിന്നെ പ്രേമിച്ചാനെ ചൂടക്കുണ്ട കുണ്ടലേനെ चले जाना यू make me go shanana tell me baby will I ever be your divana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

kai ya labai zo nan yau ba je baki cikin teku ne ba hankali na ba zai kwanta ba kai ne kake harba ba kai jimana na bi anan ina tambayar ka yaji kana so ka gaya mana cewa baka ji ni bane yawa kace sunanka ina ka. ka ban amsa caran me wahala a cikin sunan naka da sai ka yi dogon tunani me sa kake lankwasa kanka haka నిన్నలా చూస్తుంటే అప్పుడే బాగుండేదే అన్నా ఇప్పుడు లేదే నువ్వంటే కోపాలు కాదంటే శాపాలు ఓలమ్మో స్నేహం ఇక్కడితోనే చాలు ఊరి పుట్ట అమ్మాయి ఎందుకు పడాయి పక్కలో పిల్ల పిస్తే వేగేదేలాగే ఎంతగా ఊహించా ఎంతగా ప్రేమించా నువ్వు ఇలా చేస్తూ ఉంటే రాదా చిరాకే చూడు చూడు నా Keep it moving, yo, oh yeah, roll. Wasting my time, let it, let it go. Roll it, roll it, roll it. చచ్చానే నీకే మనసిచ్చానే నిన్నే ప్రేమించానే అంతకింక మార్చుకోవే లైలా సరహల్లే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే కోయిలా లైలా సరహల్లే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే కోయిలా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 ɗaya nan haka kai wannan zai bada armashi wato wannan dare ku zauna a nan ne a'a duka 'yan mata shagali shagali tausa tausa Oh, ta gaba za ki fara idan suka fara kaga za su mutu kuma a jirgin zaka kwashi gawan su jadawalin korafa korafan ka rubuta a takarda kaga sai mu karbi kuɗa ne hama kamfanin namu wasa ne jumana zo nan zo ma akwai barasa eh akwai daman wai da me aka gauraya barasa ne da ruwa ne kuma da lemun kwalba idan kuma kina son haɗi na musamman ne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 Yay! card Yay! Yalla mai, kana ji na? Barka da sabon shekara. Ya ne? Bari But they mana wannan. Lawa! Mana na sabon shekara shekara shekara shekara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 duk wata yarinyar da ta zo bangkok sai na latsa ta amma ta ya za a ce ke jika latsa ni mm, wancan ranar na rasa ki amma yau ba za ki tsere mun ba zo Hey! Hey! Hey! kuka mota! 别动！啊！别走呢！走。 Jangan! Jai, kali ini aku yang mata. Hey. 孙무를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 ki zauna na kashe shi a nan gurin shuru ki rufe min baki ki nemi guri ki zauna ke shuru baba ki daina kuka mana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 zan kashe ki na huda makogoranki ki mutu idan kuma kika yi sa'a kika yi rai ba ke ba magana ban san mummuna zagi na ma ba ka san ban jin hausa sosai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 Kurmaniyan garu. Wayo. Ya isa haka. ta gane? Gaskiya ka kira babanta. Domin babu wani abin da kake eh. kawai ki kira babanta. Haba da Allah, Allah kurma ma asiri mana. Haba da Allah. Yanzu yanzu. Ku taimaka min da Allah, haba da Allah kurma ma asiri. Ba sai na kira shi ba dan Allah ku taimake ni wayo wayo kun ga na kwanta gaban ku da Allah. Teach us love, teach us love.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 na roke ka kai gaggawan bari nan gudan tunani tunani sai an jima to aje sha ta. Mm. ke hmm? zo nan eh ke zo na ce mana menene yi min waka ban iya ba kinga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 wakar masu aji ba shin ke baki san matsayin aji na bane hmm. mara aji yawa hakan na nufin jagaliya hmm. me na ce jagaliya yawa ashe kin gane saboda haka ki waka da ta dace da aji na. kin gane ko fara rera చేస్తానే రచ్చ రచ్చ రామ రామ కృష్ణ హరే बेचारी का हम क्या करें इसे कलास मन मंटे में लो क्लास खलासू मेरा खासू मासू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 wayo na banu tsoro me zaka iya hanan ji kwana biyu fa kenan bata na kira shi to yanzu na jira shi ma me zai je masa wayo Allah na shiga matsala na mutu da lalace Hello? Kai <laughs> eh, me haka? Yalla bai. Sanjina ce ta bata. Me? Yalla bai yarka ta bata. Yalla bai. Ina tafar gaba akan kiranka.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 ka bari mana caran cewa fa ne ki zo ba na so zo mana ka ni na ce a ka kare ni ba na so ka rabu ne haka ne ka ki tsaya mana na ce ka kare ni ke zo zo ke ka kyale ni caran Bana so, don Allah ka kyale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 to tun daga wannan ranar ne zuciya ta ta bibiyar ki duk inda kike sai na samu kaina a abu na kasance boyayye a gurinki na kasance ina farin cikin ganin ki daga nesa kuma har ku ma sai da naje je baki sani ba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 ki wa mutum mutuncinsa wannan dama shi nake so na gaya miki ki gafarce ni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 గోలగోలమ్ము గిపెట్టి కూస్తాందే గోలగోలమ్ము కమట్టు చేస్తాందే గోలగోలమ్ము తిమ్మెత్తిపోతాందే లవ్ యు రా లవ్ యు రా నా మనసంతా నువ్వే రా నిన్నే చెట్టు చేస్తాంది ఏం మనసున నిన్నటి దాకా రొమియో ఇప్పుడు నేను ప్రేమియో తొలి కథ నిజమవుతుందయ్యో అందుకనే ఈ చిరియో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 kuma a wannan lokaci na san cewa yana hanyar dawa zuwa bangkok na jira shi ban yi barci ba na tsawon kwana 18 na samu damar da zan yi arba da shi kuma na yi arban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 saboda haka kin manta da maganar aure ga abin da same ki ko ba da Allah ka ce ki dare dukan shi wasu mutane ne suka ji kuma shi ne ya ce ni ba ba ka ce ki dare kai ku rabar shi ku bar dukansa ka ce musu kada su yi mashi wani abu ka ji baba ba zan iya juran wani abu ya same shi ba baba don Allah baba <laughs> ina son taron baba kai ku kashe mishi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 Thank you. ಮೆಚ್ಚ ಯಾಲ ಬಿಡುಚ್ಚಿ ಬಗ್ದಾಸಿ ಯಾಲ ಚಂಪ ಚಂಪ ಚಂಪೀರೆ ಚಿನ್ನಾರಿ ಚಿಂಗಾರೆ ಮುಲಕ ಮಲಗೆ ಚಿಲಗೇರೆ ಮುರುಗೆ ಕಿ ಮಲ್ಗೇರೆ Thank you. thank